wanda ya dace da talatin ga watan dhulhijja wata na goma sha biyu a jerin watanni na musulunci wannan shekara ta hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa garin madina 1443 wanda kuma shine ya dace da lissafin nasara 29 ga watan bakwai miladiyar annabi isa alaihi salam biyu an saba daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka ranar juma'a ana gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma amma kasancewan addini mu na musulunci addini ne na nasiha shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha shi addini musulunci gaba ɗayansa nasiha ne tunatarwa ne domin tunatarwa yana amfanan mai imani shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu dhariyat ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa yana amfanan masu imani a wata ayan sai Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah subhanahu wa ta'ala yace mu'minai na kwarai su ne waɗanda idan aka tunatar da su girman Allah to sai kurjini na Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ko ya shiga zukatansu nan da nan sai su kama aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su kuma su nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su daga nan sai imanin su ya garu ya haɓaka ya bungasa saboda haka tunatarwa yana da amfani mai yana da amfani gurai da gaske to sai na so mu tunatar da junanmu dangane da watan da zai kama gobe insha Allah shine watan Muharram wata na Muharram yau na ga a mu na masallaci na ga talatin ne ga watan zulhijja wata na goma sha biyu wata na ƙarshe kenan a jerin watanni na musulunci gobe kuma insha Allah zai zama ɗaya ga watan muharram kenan insha Allah ɗaya ga watan muharram watan muharram shine wata na farko a jerin watanni na musulunci to sai na so mu tunatar da juna mu dangane da wannan wata mu ga menene muhimmancinsa mu ga falalansa mu ga ibadun da ya kamata a yi a cikinsa Allah subhanahu wa ya ba mu ikon faɗin daidai da aiki da daidai to yana daga cikin abin da za a aikata a cikin wata na muharram ko kuma kamin mu je abin da za a aikata cikin wata muharram ya kamata mu faɗi menene wata muharram wata muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma a cikin suratu tauba Allah subhanahu wa ta'ala yace inna iddata shuhuri inda Allah 12 ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum minha arba'atun hurum wannan aya zaka same ta a cikin suratu tauba aya ta 36 الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة شهور إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم سيالله يتي ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هرزوا قرشن آية آية 36 تكين سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول للي لسافين وتني أو جنسا lallai adadi na watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da ya shimfiɗa sama ya shimfiɗa ƙasa Allah ya ƙaddara cewa watanni a wajensa lissafi na watanni a wajensa a shekara wata goma sha biyu ne wata goma sha biyu haka Allah ya so haka Allah ya ƙaddara watannin sai su zama guda goma sha biyu irin yadda jerin watanni na bature goma sha biyu to watanni na musulunci ma guda goma sha biyu guda goma sha biyu wata na farko shine wata da yi magana dangane da muhimmancinsa shine watan muharram sai ka ce muharram shine na ɗaya ko na farko muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimadal ula jimadal thaniya rajab sha'ban ramadan shawwal sai ka ce dhul qa'da sai ka ce dhul hijja shikenan watanni musulunci kenan guda goma sha biyu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ha arba'atun hurum a cikin jerin watanni na musulunci goma sha biyun nan to akwai wasu watanni guda hudu a cikinsu masu alfarma masu daraja to muharram ɗaya ne daga cikinsu eh muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma masu falala masu daraja to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shine shine mai fassara alqur'ani to sai ya fassara mana menene waɗannan watanni masu alfarma nan to sai Allah subhanahu wataala a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi mana thalathatun sardun ko kuma wani riwaya thalathatun mutawaliyat wa wahidun fardun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watanni masu alfarma guda hudu ne guda uku a jere suke guda ɗaya kuma a ware shi kaɗai waɗanda suke a jere sai ka ce dulƙada dulhijja sai wannan da zai kama muharra ka guda uku nan a jere dulƙada wata na goma sha ɗaya sai dulhijja wata na goma sha biyu wanda yau mun zo ƙarshen shi sai wanda zai kama gobe kuma shine muharram wata na ɗaya wata na farko to kaga a shi kenan wata muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma in ka ce zulqa'da dulhijja sai ka ce muharram kaga waɗannan suna nan a jere sai annabi ya ce to wa wahidun fardun akwai guda ɗaya kuma da yake wari shi kadai shine rajab rajab to rajab shine wata na bakwai kenan ko rajab wata na bakwai sha'ban wata na takwas ramadan wata na tara to wani sai ya ce to ha ah, to ina ramadan eh na'am shek rayyan ya ce kore. to ina ramadan to to ramadan shi kuma ya fi waɗannan ne kuma shi kuma eh na'am shi ramadan falalansa ya fi waɗannan ne guda hudun ne shi darajansa da falalansa ya fi waɗannan guda hudu da muka girga jamil to sai Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum to kada ku yadda ku zalunci kawunanku ta hanyar aikata sabo a cikin waɗannan watanni masu alfarma waɗannan watanni masu alfarma masu daraja kada ku yi ku yi aikin sabo a ciki in ji Allah fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku yadda ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma masu daraja su ne zulqa'da da zulhijja da muharram da kuma rajab ne wani zai ce to a sauran watanni kenan ya halatta a yi sabo a'a kowane lokaci baya halatta a yi sabo to amma sabon yana ninkuwa a lokacin watanni masu alfarma na'am idan ka yi sabo a cikin watanni masu alfarma to za a ninka sabon za a yi dubulin nashi to shi yasa sai Allah ya tsawatar ya ce to zulimu fi hinna anfusakum kada ku yadda ku zalunci kawunanku ta hanyar aikata sabo a cikin waɗannan watanni masu alfarma daga cikinsu kuma akwai wannan wata da za mu yi magana akan shi shine wata muharram wata na farko a jirin watanni na musulunci to tun da ba za a yi aikin sabo ba to sai aikin mai sai a yi aikin da a yi aikin ta'a aikin nagarta aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so saboda haka a aikata abin da Allah yake so a nisanci abin da Allah baya so a cikin waɗannan watannin gaba daya musamman watanni masu alfarma to don haka wata mai kamawa wata na muharram ana bukatan ka aikata nagarta a ciki ka karanta ka yawaita karatun alkur'ani a ciki ka yawaita zikiri a ciki ka yawaita sadaka a ciki ka yawaita azumi a ciki a cikin wata na muharram din nan ana bukatan ka yawaita azumi a ciki domin hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram mafificin azumi da musulmi zai yi bayan azumin watan ramadan to shine azumin da yayi shi a cikin watan muharram na'am a cikin sahih muslim bari baka nan ban hadisin a cikin sahih muslim ka duba sahih muslim kitabu saumi babu fadli saumi muharram hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu sahih muslim babu fadli saumi al-muharram sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafificin azumi da musulmi zai yi shi bayan azumin ramadan babu kaman azumin da zai yi shi a cikin watan muharram wanda insha Allah muna sa rai gobe zai fara to saboda haka ana bukatan ka yawaita azumi a ciki ka yawaita azumi eh na ka yawaita azumi a ciki musamman kuma rana na goma ga watan Muharram ne musamman rana na goma ga watan Muharram shine ake ce masa yawmu ashura yawmu ashura ranan goma ga watan Muharram shine ake ce masa ashura wanda in ka azumce shi za a kankare maka zunubi na shekara ɗaya ina eh, azumtan yini ɗaya amma sai a kankare maka zunubi na shekara guda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithi wanda yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qablahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce na tabbata duk wanda ya azumci rana na goma ga watan muharram to na tabbata Allah zai kankare masa zunubinsa na shekara guda daya ina eh, za kankare maka zunubin shekara daya ka azumci yini ɗaya kawai sai ya kankare maka zunubi na shekara daya shine rana na goma ga watan muharram to ka yi ka azumci wannan rana to kaga wannan masu nuna maka muhimmancin wato azumtan ko kuma yawaita azumi a cikin watan muharram ne gashi shine azumin da ya fi bayan ramadan gashi za a kankare maka zunubi na shekara ɗaya in yana daga cikin kwanakin da ka azumta rana na goma ga watan muharram kamin a farlanta ramadan kamin a wajabta ramadan yin azumi a rana na goma ga watan muharram wajibi ne farilla ne dole ne tilas sai ka yi amma lokacin da aka wajabta ramadan shikenan sai ya koma mustahabi wanda ya yi yana da lada wanda kuma bai yi ba ya yi hasarar lada amma bai yi laifi ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumtan wannan ranan rana na goma ga watan muharram ka duba sahihul bukhari kitabu siyam babu saumi yaumi ashura hadisi na 1863 uku. na na aisha radiyallahu anha tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه يعني عائشة رضي الله عنها تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا أزمت رانا نقوم قوة محرم شيني أكيتي مسا عاشوراء ashura ana ce masa ashura rana na goma ga watan muharram nana aisha ta ce annabi ya kasance yana azumtan wannan rana yana azumtan wannan rana tun kamin ya dawo madina har bayan ya dawo madina ma ya ci gaba da azumtan wannan rana rana na goma ga watan muharram amma bayan allah ya farlanta azumin watan ramadan sai manzon allah ya ce to yanzu kam wanda ya ga dama sai ya azumci ya ci gaba da azumi rana na goma ga watan muharram din wanda ya ga dama kuma ya bari amma dai wanda ya yi shi yana da lada mai yawa sannan kuma za a kare masa zunubi na shekara guda ɗaya zunubi na shekara guda ɗaya kuma annabawa da yawa sun kasance suna azumtan wannan rana rana na goma ga watan muharram din ranan ashura din kamar yadda malamin shi anan kana ma'rufan bainal anbiya فقد صامه نوح وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم حديث أبو هريرة رضي الله عنه يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنبا ديوة sun kasance أزمتا ونرانا rana na goma ga watan muharram tewa daga cikin annaba suna azumtansa misali annabi nuhu da annabi musa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sun kasance suna azumtan wannan ranan sai annabi ya bada umurni sai annabi ya ce muhu antum kuma ku azumce shi kuma ku azumce shi rana na goma ga watan muharram to saboda haka sai sahabbai suka amsa umurnin manzon Allah suka dinga azumtan wannan rana rana na goma ga watan muharra suna ta azumtan shi to amma daga baya sai safai suka yi wa manzon Allah complain suka ce ya manzon Allah innahu yawmun tu'adhibuhu al-yahud ya manzon Allah ai wannan ranan yahudawa da kiristoci suna girmama shi wannan rana rana na goma ga watan muharra da yahudawa da kiristoci suna girmama wannan rana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi yahudawa lokacin da annabi ya dawo garin madina sai samu yahudawa suna azumta wannan rana ya tambaye su wai me yasa kuke azumta wannan rana ne suka ce yawmun azim yawmun najjallahu fihi musa wa qaumahu min fir'auna wa qaumihi da annabi sallallahu alaihi ya tambayi yahudawa wai me yasa kowane rana na goma ga watan muharram sai kun yi azumi ne me yasa sai yahudawa suka ce ai wannan rana ne mai girma rana ne mai falala ai rana ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da mu daga sharrin fir'auna da jama'ansa ya tsirar da annabi Musa da jama'ansa daga sharrin fir'auna da jama'ansa to shi yasa muke azumtan wannan ranan don mu nuna farin cikin mu da godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahaqqu bi Musa minku yu ai mu muka fi cancanta mu yi koyi da annabi Musa sama da ku saboda haka sai annabi salama ya kasance yana ya ci gaba da yana yi sai kuma ya ci gaba ya karfafa sahabbai ma suka ci gaba da azumtan wannan ranan rana na goma ga watan muharram to shine a gargajiya aka ce wai ranan cika ciki a ba ranan cika ciki ba ranan azumi ne eh ranan azumi eh babu laifi in kai azumi to shikenan sai kai bude baki ka cika ciki babu matsala eh amma kada ka takaita a cika ciki kawai wani baya yin azumi yawa daren cika ciki to kaga alhaji yayi min gera alhaji ce daren ne ake ce masa daren cika ciki to to yabo da haka abin da ya tabbata suna ka azumci wannan ranar ne to amma sahabbai suka yi confidence suka ce ya manzon Allah ai ka kasance kana umurta mu da saba ma yahudawa da nasara eh to yashi yanzu mun yi daidai da su mu rana na goma ga watan muharram muna azumi da yahudu da nasara su ma suna azumi to kuma kace ya manzon Allah mu dinga saba musu in sun yi ta haka mu sai mu yi ta haka to yanzu ya zamu ya manzon Allah to sai manzon Allah ya ce to shikenan la in baqitu ila qabilin la na tasi haka annabi ya gaya musu wannan zaka same shi a cikin sahih muslim shirin ma ka duba babu saumi ashura hadisi na 1917 annabi ya ce musu to ga yadda za mu yi la in baqitu ila la'asu la asumanna ta'sa bari to in Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa idan Allah ya kai mu wani shekara to akwai da za mu yi ba musu mu sai mu yi azumi kwana biyu mu yi rana na tara sai mu hada da rana na goma ne mu ba musu su sun yi azumi yini ɗaya ne mu kuma mun yini biyu annabi ya ce musu to haka za a yi wani shekara insha Allah in Allah ya kai mu Allah ya raya mu zuwa wani shekara to shikenan sai mu yi azumi kwana biyu rana na tara sai mu hana da rana na goma haka annabi ce musu la in baqitu ila qabilin la na tasi idan Allah ya raya mu zuwa wani shekara to sai mu azumci rana na tara sai mu hada da rana na goma shikenan da mun saba musu mu to amma kamin shekara ya sake zagayawa sai annabi ya bar duniya annabi ya bar duniya to amma tun da annabi ya yi nufin ya azumci rana na tara kuma ya hada shi da rana na goma to shikenan sai sahabbai suka yi aiki da wannan suka dinga azumtan rana na tara shine tasu'a rana na tara tasu'a sai su hada da ashura din shine rana na goma to haka haka aka fi so da za ka iya to sai ka yi azumi da rana na tara shine tasu'a sai ka hada da rana na goma shine ashura kai kwana biyu idan kuma misali rana na tara ya kubuce maka to sai kai rana na goma da rana na goma sha ɗaya ko kuma ka haɗa duka mana rana na tara da rana na goma da rana na goma sha ɗaya ko kuma ka yawaita azumi a cikin watan mamana eh ka yawaita misali kai azumi kwana goma a ciki kwana ashirin gurgurun yadda za ka iya eh gurgurun yadda za ka iya ka yawaita dai azumi a cikin wannan wata na muharram fiyayyen wata kenan bayan azumin ramadan afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi muharram kamar yadda annabi ya faɗa mafificin azumin da musulmi zai yi bayan azumin ramadan to shine azumin da ya yi shi a cikin watan muharram to saboda haka ana bukatan ka yawaita azumi a ciki musamman da rana na goma nan kan kada ya kubuce maka duk yadda abubuwa suka faskara kai kokari rana na goma kan kada da ya kubuce maka domin za a kankare maka zunubi na shekara guda zunubin shekara ɗaya fa za a kankare maka to kaga kenan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske azumtan wannan rana rana na goma ga wata muharram da kuma sauran kwanaki akwai muhimmanci ƙwarai da gaske to wata ne mai girma magana kan shi yana da tsawo to yana daga cikin abin da ake bukatan musulmi ya aikata kuma a cikin wannan wata na muharram ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ana bukatar musulmi yawaita istighfari eh ka yawaita istighfari yana daga cikin ayyukan da zaka yawaita a cikin wata na muharram wata mai alfarma ka yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana tuka motanka kana yi astaghfirullah astaghfirullah ba ruwanka da mutane mutane sun ga bakin wani yana motsi suka kai wani nan kila wani not nashi ya kunce fa muna ganin bakin shi yana motsawa kai ba ruwanka kana tuka motar kana ta yin abunka ka yi layin yan mai ma kana ta yi astaghfirullah astaghfirullah kana tafiya ma kana ta yi astaghfirullah astaghfirullah wani sahabi ya ce ya manzon Allah ni ina son in zama makwabcinka a aljanna to sai annabi ya ce masa wannan abu ne mai sauki abu ne sauki ne kana son ka zama kusa da ni aljanna ba wahala annabi ya ce masa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshenka ya zama baya ambaton Allah duk lokacin da ka samu sarari kawai ka kama zikiri wanne ne ya fi sauki wajen ka astaghfirullah ne astaghfirullah astaghfirullah ko subhanallah ko alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar salatin manzon Allah duk abin da ya sawaka karatun alqur'ani ne duk abin da ya sawaka a maimakon ka kama tunani kana yawa duniya da tunani kama zikiri sai ka yi yi kawai mun fahimta to saboda haka ana buƙatan ka yawaita zikiri a cikin wannan wata da kuma sauran watanni musamman wannan wata domin ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma domin Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da yawaita zikiri a cikin suratul baqara Allah ya ce wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafaran Allah Allah mai yawan gafara ne saboda haka mu nemi gafaran Allah yana daga cikin wasiya da annabi nu ya yi wa mutanensa lokacin da suka bijire masa ya yi musu wa'azi ya yi musu nasiha salo daban-daban yana bin su ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya ya zo gidan wani assalamu alaikum ya yi masa nasiha ya je gidan wani assalamu alaikum yana bin su ɗaɗɗaya yana musu nasiha ya zo yana tara su gaba daya yana musu nasiha cikin jama'a yana musu nasiha da daddare yana musu da safe yana musu da rana yana musu wa'azi kowane lokaci amma sun bijire sun ƙi musulunta sai kaɗan ya rayu tare da su yana musu nasiha har na tsawon shekara 950 falabi fihim alfa sanatin illa 50 aman shekara ɗari tara da hamsin yana musu nasiha amma mutanen da suka musulunta ba su kai ɗari ba mutum tamanin kawai suka musulunta eh annabi fa annabi cikin annabawa yana yin wa'azi yana yin nasiha ga mutanensa amma saboda taurin kai mutanen da suka musulunta kaɗan ne kawai ko ɗari ba su kai ba mutum tamanin kawai suka musulunta shi kenan daga ƙarshe shi kenan ya yi addu'a yace tunda ba za su musulunta ba ya halaka halaka su gawai ka halaka su ke nan sai Allah ya halakar da su to kamin ya kai ga wato yin addu'a Allah ya halaka su ya ce musu to akwai da za ku yi idan ba ku son Allah ya halaka ku dinga yawaita zikiri ku dinga yawaita istighfari in dai kuna yawaita istighfari to Allah shi shikenan ba zai wato halaka ku ba in dai kuna yin istighfari توشيكينا الله كم ذي غافر تامو توشيكينا سي النبي موسى عليه النبي نوح عليه السلام يتي موسى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويجعل لكم انهارا ويجعل لكم جنات كما يدعي سوره نوح عليه السلام اتكين قراني سوره نوح sai annabi nuhu ya ce musu to shikenan ya jama'a yanzu abin da za a yi ku yawaita zikiri ku yawaita istighfari idan kuka yi istighfari nan Allah zai baku abu guda uku Allah zai saukar muku ruwan sama sai gonakinku ya yi kyau eh فقلت astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum مدرارا ku nemi gafaran Allah ku yawaita istighfari to Allah zai sauko muku da ruwan sama sannan kuma Allah zai sa albarka a dukiyanku zai ƙara muku zai ba ku yara mai yawa zai sa muku zai sa ma yaranku albarka to kaga wannan sai nuna maka wato falala na istighfari kenan a yawaita istighfari Allah ya yi umarni da yawaita istighfari misali a cikin suratu hud aya ta uku Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai. annabi hud alaihi salam shi ma ya umarci mutanensa cewa su yawaita istighfari fastaqimu ilaihi wastaghfiru a cikin suratul fussilat aya ta shida Allah ya yabi mutanen da suke yawaita istighfari a cikin suratul ali imran Allah ya yaba wa waɗanda suke yin istighfari musamman a ƙarshen dare wal mustaghfirina bil ashab wa bil asharihum yastaghfirun wannan na suratul zariyat kenan lokacin da Allah yake siffanta mutanen kirki to yana siffanta su da yawan istighfari musamman kuma a ƙarshen dare sun kasance suna yin istighfari a tashi ƙarshen dare kai istighfari lokacin da Allah yake shela wa zai tuba in karbi tubansa wa zai nemi gafara in gafarta masa wa zai roƙe ni in amsa masa kowane dare annabi ya ce kowane dare sai Allah ya yi wannan yana shela daidai ƙarshen dare irin daga karfe uku har zuwa lokacin da alfijiri zai geto Allah yana shela to a lokacin sai ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah ka roƙi bukatunka na duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mutanen kirki sai ya ce mutanen kirki nan su ne waɗanda idan suka yi sabon Allah sai su koma su yi nadama su nemi gafaran Allah fastaghfaru li dunubi suna roƙon Allah gafara cewa Allah ya gafarta musu domin dama ba mai gafarta zunubai sai Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to saboda haka a yawaita istighfarin nan ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa a nemi gafaran a yawaita istighfari a tuba zuwa ga Allah misali a cikin suratu ali imran aya ta ɗari da talatin da uku allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqi allah ya ce ku yi gaggawa ku tuba zuwa ga allah ku yi gaggawa ku tuba zuwa ga allah mutum bai san lokacin da zai bar duniya ba mutuwa zai zo wa mutum ne kotsam kwatsam yanzu mutum yana raye yanzu jima kana a ce maka ya bar duniya to menene guzuri yawaita tuba zuwa ga Allah yawaita istighfari zuwa ga Allah da kuma neman aljanna Allah ya ce ku nemi wannan aljanna ku tuba zuwa ga Allah kuma ku nemi aljanna domin fadinta ya fi fadin sama da sammai daga sai gaba daya an shirya wannan aljannan an da ta ga masu kiyaye dokokin Allah a cikin suratul nisa aya ta shida Allah ya ce wastaghfirillah innallaha kana ghafuru kana ghafurar rahima eh ku nemi gafaran Allah ku yawaita istighfari lalle Allah mai yawan gafara ne mai karban tuba a cikin suratul muhammad aya ta 19 Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat Allah subhanahu ta'ala ya ce wa manzon Allah lallai ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma ka nemi gafaran zunubanka ka dufa manzon Allah manzon Allah da Allah ya gafarta masa abin da zai yi da abin da ya riga ya yi abin ya riga ya yi da abin zai yi in yana son ya yi Allah ya gafarta amma duk da haka Allah ya ce masa ya yawaita istighfar wastaghfir li dhanbik to ina gani ina ga kai shi yasa annabi ya ce ni din nan da kuke gani na kowane rana sai na istighfari so ɗari ko kuma mafi karanci so saba'in annabi ya ce inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra annabi ya ce ni da kuke gani na dinan kowane rana sai na istighfari so ɗari ni da kai kuma ba mai ko so goma to ya kamata mu dinga yi yana daga cikin azkaru sabahi wal masa a cikin wani karamin littafi sunan shi hisnul muslim to daga cikin zikirai da za ka yi da safe akwai istighfari kafa ɗari eh kai kadai fa za ka yi ba ka hada baki da wani kana yi ba a kai kadai eh kai guda ɗari astaghfirullah astaghfirullah har guda ɗari da yamma ma kai guda ɗari haka annabi ya ce ni ina yin istighfari a kowane rana mafi karanci so ɗari to wannan sai ke nuna maka wato muhimmancin wannan istighfarin nan to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi yawaita istighfarin nan shine alaman da za a gane mutumin kirki musulmi na ƙwarai to su ne suke yawaita istighfar kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul a'raf aya ta 23 Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta mutanen kirki sai suna addu'a suna cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin mutanen kirki suna addu'a ya Allah ka gafarta mana domin mun cuci mu, mun zalunci mu, ya Allah ka gafarta mana ka ji mu ka tausaya mana domin in baka tausaya mana ba za mu kasance cikin masu hasara ayoyi suna nan da yawa to malam ya ce to yanzu ya kamata mu san wato samaratul istighfar da ke ayoyin suna da yawa bari mu bar su mu koma wani topic daban malam ya ce anan samaratul istighfar daga cikin wato fa'idodi da mutum zai samu idan yana yin istighfar duk wanda yake yin istighfar to akwai fa'idojin da zai samu fa'ida ta farko malam yace takfiru sayi'a wa raf'u darajat fa'ida na farko idan mutum yana yawaita istighfari za a kankare masa zunubansa gaba daya zai koma kamar wanda bai da zunubi zai koma kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi takfiru zunu ko takfiru sayi'at za a kankare zunuban gaba daya sannan wa raf'u darajat sannan za a ka darajar mutum duniya da lahira kaga fa'ida na farko kenan sai a kankare maka zunubanka sai a ɗaukaka ka duniya da lahira ba shi kenan ba ka more duniya kuma a lahira ba ka da matsala kaga shine abin da ake bukata ko ka more duniya ka more lahira kamar da admin ya bamu aya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar a cikin suratul baqara Allah Allah yana karantar da mu addu'a babban addu'a ya Allah ka bamu kyakkyawa duk wani abu mai kyau na duniya ka bamu duk wani abu mai kyau a lahira ya Allah ka bamu kuma Allah ka kare mu daga wuta ba shikenan ba an gama ko rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu duk wani abu mai kyau na duniya duk wani abu mai kyau a lahira ka bamu ka gani sannan kuma ka kare mu daga shiga wuta kaga shikenan wannan babban addu'a ya kamata mu yawaita shi ma ko wani lokaci ka yawaita yi wannan addu'a ka rike shi jamil to malam yace akwai ayan da ta nuna cewa in ka yawaita istighfari to Allah zai kankare ka gaba daya kuma zai ɗaukaka ka duniya da lahira sai malam ya kawo aya a cikin suratul nisa aya ta ɗari da goma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima Allah ya duk wanda ya aikata wani mummunan aiki ya aikata sabo Allah ya ce to duk wanda ya aikata sako ya zalunci kansa ta hanyar aikata sako sannan sai ya koma ya yi nadama ya gummace wai me yasa na yi wani abu ne ya gummace ya roƙi Allah gafara ya yi istighfari ya ce ya Allah ka gafarta mini ya ji lillah ghafurur rahima to Allah zai gafarta masa zai gafarta masa kuma zai ji kanshi zai tausaya masa ya sa shi aljanna ka gani ko a cikin hadis kudusi wanda ya zo cikin sahih muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum a cikin hadith kudusi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku bayina lallai ku dinnan kuna yin laifuka dare da rana kuna cikin laifi kowane lokaci kuna cikin sako da safe kuna yi da rana kuna yi da kuna yi to amma in kun neme ni da gafara zan gafarta saboda haka ku nemi gafara ta zan gafarta muku eh yace innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar kuna ta laifuka dare da rana amma in kun nemi gafara na to wa ana aghfiru dhunuba jami'an nin zan gafarta muku laifukan ku din gaba daya ma saboda haka fastaghfiruni aghfir lakum saboda haka ku nemi gafara ta zan gafarta muku ka duba fa ko menene girman laifin da ka yi wa Allah in dai ka tuba tuba na gaske ka kawo sharuɗa na tuba wanda ɗaya daga cikin limamanmu shekaru Abubakar Abdul Qadir shekaran jiya na ji na karanta da mu sharuɗan tuba guda uku nan ka gummace ka bar laifin baka sake aikatawa ba sannan ga yin nadama annadamu ala alama fata wa Allah uda ila dhanbi fi ma baqi alaihi min umri وأن يترك المعصية في ساعتها كما يدعى الإمام الأخضري يكاوى شكل تافيسا نا الأخضري مختصر الأخضري يتشي دقا تكين شرودا توبا أكو يمنى من شرودا أبو داوكو لي فين كبرشي إيه سنن كما كغومة تميسا كيما سنن كركسا كي شكينا إن حق إن واني كما كمير جميل تو شكينا idan yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka eh, kamar da Allah ya faɗa cikin ayoyi diba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah ko menene yawan laifukan da kuka yi wa Allah Allah zai gafarta muku matukar kun tuba ya Allah ka gafarta mana a cikin musnad na imamu ahmad allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna allah azza wa jalla لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنا لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك النبي صلى الله عليه وسلم يكاولا بارين ونموتو وان الله سبحانه وتعالى يشك الدشي الجنة سيجا أنا تنزى مسا جدان الجنة واتو جدان الجنة هوا هواني إيه هوا هوا متاكي متاكي wani gidan ya fi wani gidan sai ya ga aka canza mishi wani gida wanda ya fi gidan aljanna na da yake ya ce ya Allah to ya aka yi na samu wannan kuma gashi na bar duniya ayyuka na sun yanke ya ce a baya ka bar yaron kirki yana maka istighfari yana cewa ya Allah ka gafarta wa babana rabbi firli wa liwalidayya yana cewa ya Allah ka gafarta min ka gafarta wa iyayena to dalilin wannan neman gafara da yake maka to shikenan sai yanzu aka ɗauka kaka aka kai kawa aljannan koli eh ne aljannan firdausi e aljanna yana na mataki mataki sai aka daga shi daga mataki na ƙasa aka kai shi mataki na ƙarshe ta dalilin ɗansa yana nema masa gafara sai yana daga cikin aikin nagarta da za ka yi ma iyayenka ka nema musu gafara ka nema musu gafara to malam ya ce na biyu daga cikin abin da istighfari yake nunawa ko yake amfanarwa sai malam ya ce annahu sababun lidaf'il adabi wal masa'ibi wa raf'il balaya malam ya ce daga cikin amfanin yawaita istighfari shi istighfari zai dauke bala'i yanzu ba muna cikin bala'i ba ana cikin masifa ko masifu daban-daban eh masifu daban-daban masifa na zubar da jini ne masifa na tsadan rayuwa ne masifu kala-kala na yan kidnapping ne na yan fashe da kuma kamin yanzu kowa tsorata yake kowa yana jin tsoro to menene magani to malamai shi daga cikin magani na ɗauke bala'i ya yi masifa to yawaita istighfari in dai an yawaita istighfari sai Allah ya ɗauke bala'i Allah sai ya ɗauke bala'i sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu shura aya ta talatin Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ya ce in wata masifa ta same ku to ku ne kuka janyo wannan masifan da hannayenku ku ne kuka yawaita sabo a sai yawaita sabo yana kawo masifa to ya za a yi masifa ta tafi kuma sai a daina sabo a koma ga Allah a yawaita istighfari a kyautata aiki daga nan sai Allah ya dauke bala'i kuma da zaran kowa ya daina laifin da ke yi wa Allah kowa ya san laifin da ke yi wa Allah to shikenan wani ya bar laifin shi wani ma ya bar laifin da yake aikatawa wani ma ya bar nashi to nan daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya ɗauke bala'i to kaga fa'ida na farko na fa'ida na uku daga cikin fa'idojin yawaita istighfari kenan shi istighfari yana ɗauke wa mutane masifa da bala'i da tashin hankali da tsoro da firgita kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana Allah mu'addibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zai taba azabtar da bawan shi ba matukar wannan bawan yana yawaita istighfar eh wa ma kana Allah mu'addibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai taba azabtar da bayinsa waɗanda suke neman gafaransa waɗanda suke yawaita istighfari to Allah ba zai kama su da azaba ba توسيما لم يتي أما كون الاستغفار سببا لرفع البلايا إذا نزلت بالعبد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أتكن سورة الصافات آية دريد أربعين دأوكو زوا دريد أربعين دهولو ما لم يتي دقتكين amfanin yawaita istighfari shi istighfari zai dauke wa mutum bala'in da ya shiga ciki zai dauke wa al'umma masifan da ta same su sai malam ya bada misali da annabi yunus alaihi salam annabi yunus allah subhanahu wa ta'ala ya tura shi wa'azi a wani gari sai mutanen garin suka yi masa rashin kunya suka fitine shi ba wani wulakancin da ba sa masa suna masa wulakanci daban-daban rashin kunya na yau daban na gobe daban annabi yunus alaihi salam sai ce to yanzu mafita shine in gudun ba wannan gari shikenan sai annabi yunus shikenan ya gudu ya bar gari ashe wannan abin da yayi laifi ne ya kamata ya jira tukuna sai Allah ya ba shi umarni shikenan sai ya gudu shikenan da ya gudu sai ya je yana ta tafiya yana tafiya shikenan sai ya haru da gaba na kogi ga kogi ba yadda za a tsallaka kogi ya rufe hanya ba hanya shikenan sai masu jirgin ruwa suka zo shikenan sai ya hau jirgin ruwa shikenan da ya hau jirgin ruwa ana an fara tafiya shikenan sai jirgin ruwa ya fara tangal tangal tangal tangal tangal tangal jirgin ruwa zai kife to sai direban jirgin ruwa ya ce to a cikin wannan jirgin akwai mai sabo akwai bawan da ya guje wa ubangijinsa e lallai ko akwai annabi yunus alaihi salam ya gudu ya bar garin da aka tura shi je yi wa'azi ba tare da izinin allah ba shikenan ya san shi ne shikenan direban jirgin ruwa ya ce to a jirgin ruwa eh, direban jirgin ruwa sai ya ce to wanda yake wannan ya san shine yake da wannan laifin to maza ya sauka domin da a rasa rayuka da yawa gara a rasa rai guda daya annabi yunus shi ya yadda ya fada cikin kogi kawai kultum eh, da dan najeriya ne ina zamani ba zai sauka ba sai da ya halaka gaba daya ko eh na sani to annabi yunus kam shikenan sai ya yadda daman ya sani yayi asal laifin da ya ya bar gari ba tare da izinin Allah ba sai annabi Yunus sai fultum cikin ruwa kawai yana fultum cikin ruwa sai wani katon kifi ya hade shi shikenan annabi Yunus shikenan sai annabi Yunus shikenan sai ya fara istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana ta istighfari لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله kai ne kadai abun bauta ya Allah ni na zalunci kaina na tsokani kaina ya Allah na yi laifi ya Allah ka gafarta mini ya Allah na tuba sai Allah ya ce sai muka fitar da shi daga wannan muka ce wa kifin nan ta tofar da shi sai kifi ya tofar da annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin shi yasa annabi ya ce duk wanda ya shiga tashin hankali Ya yi wannan addu'a ta annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya Allah kai ne kadai abun bauta ya Allah ina cikin azzalumai na zalunci kaina na tsokani kaina annabi ce duk wanda yana cikin bala'i ya shiga bala'i ya maimaita wannan addu'a ya roki Allah bukatarsa Allah zai biya masa shikenan sai kifi ya tofar da annabi Yunus sai Allah ya ce to yanzu dalilin da yasa ya kubuta daga cikin wannan masifa shine ya koma ga Allah ga duhu na dare duhu na dare domin abun ya faru da dare ne ga duhu na dare sannan ga duhu na wannan kifin yana cikin ciki na kifi kaga yana cikin duhu daban-daban ko amma da ya koma ga Allah ya ce ya Allah na tuba ka gafarta mini Allah ya gafarta mishi Allah ya kubutar da shi to malam ya kawo fa'idoji da yawa to mun tsaya yanzu a fa'ida ta biyu kenan ko to ya kamata mu dakata akwai fa'idoji da yawa da malam ya kawo sai kuma wani lokaci in Allah ya kawo mu insha Allah za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ka gafarta mana ya Allah masifu da ke faruwa a ƙasar mu da sauran ƙasashe na musulmai ya Allah muna rukunka ka yaye mana ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna mana gariya ka ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh